على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان الدين باحك عشيق من كراتم الاستاف القوائل المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى na malam muhammad bin salih al-usaimin allah ya ji kansu da rahama za mu tashi a shafi na talatin da hudu a ƙarƙashin alƙa'idatu salisa mala ya ce ƙa'ida ta uku ظواهر نصوص الصفات معلومة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا Zahiri. mabayyanin gundarin bayanai kan siffofin Allah sanannen abu ne gare mu bayanan da suka zo a kan siffofin Allah gundarinsu da suke cikin alkur'ani da ma cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sanannen abu ne gare mu bi'tibar mana yake ta wata mahangar ko ta wani bangaren izinar. wa majhulatul lana kuma mun jahilce su ba mu san su ba da itibarin akhar da wani la'akarin daban ta wani bangaren ta wata mahangar daban fa bi itibarin ma'ana ta ɓangaren sanin ma'anonin siffofin Allah hiya ma'aluma to sanan sanannun abubuwa ne gare mu in Allah ya ce wa huwa sami'ul basir shi ne ji ne mai gani muna iya sanin cewar mun san ji mun san gani mun fahimci abin da Allah ya faɗa na yana ci yana gani amma ka yi bayanin yaya jin Allah yake yaya ganin Allah yake wani abin da aka jahilta ne dan bai gaya mana yadda yake nasa ganin ba bai gaya mana yadda yake yin nasa jin ba amma za ka iya sanin cewar Allah yana ji ka fahimci cewar yana ji din ka fahimci wani yana gani ka fahimci haka yana da ilimi za ka iya fahimta cewa an ce mai ilimi ba jahili ba ke amma ya ilimin Allah yake za ka iya tantance wannan kai gane ka filla filla ba to shi ne ma yake cewa sufofin Allah ta ɓangaren sanin ma'anarsu mun sani sanannun abubuwa ne wa bi itibaril kaifiyya amma ta ɓangaren la'akari da yadda komai na Allah yake na sufarsa allati hiya alaiha wanda wato ainihin wannan sufofi na Allah yake kansu majhula ta bangaren nan mun jahilce ba mai maka bayani ce eh ai ga yadda ilimin Allah yake kekere keken ba mai iya maka bayani ce ai ga yadda kekere keken jin Allah yake ko ganin sa amma zai iya fahimtar ji ga abin da ake nufi da shi zai iya fahimtar gani ga abin da ake nufi da shi zai iya fahimta ilimi ga abin da ake nufi da shi to malai ce wannan ka'idar lalle musulmi ya kiyaye ya fahimce ta yace wa qad dalla ala zalika as-sam'u wal aql haqiqa abin da aka jiyo na dalilai na shari'a da kuma hankali da Allah ya bai wa bayi sun yi nuni akan wannan ka'ida da malamin bayani amma sam'u amma ta bangaren abin da aka jiyo na dalilai na shari'a fa minhu qawluhu ta'ala daga cikin dalilan akwai faɗin Allah madaukaki kitabun anzalnahu ilayka wannan alqur'ani littafi ne da muka saukar maka shi mubarakun wanda yake cike da albarka da alkhairai liyadabbaru ayatihi mun saukar da shi domin bayi su fahimci su kai su kawo a kan ayoyinsa don gane abin da suka kunsa Wani ya zakara ulul albab kuma don masu hankali su wa'azantu su gargaɗu da abin da yake kunshe da shi wannan sai nuna cewar bayanan da ke cikin alkur'ani an saukar da su don a fahimta don a hankalce su kuma sufofin Allah da ya bayani a cike, ashe su ma an fahimta duk tare gaba ɗaya wa qawluhu ta'ala da kuma faɗin Allah madaukaki inna ja'alnahu qur'anan arabiyya wannan littafi da muka saukar maka mun sanya shi abin karantawa da harshen larabci la'allakum taqilun domin ku hankalci abin da ke cikin sa bayanin sufofin Allah kuma suna cikin abin da alqur'ani ya bayani ashe na cikin abin da aka hankalta aka gane wa qawluhu da fadan Allah jalla dhikruhu wanda ambatansa ya daukaka yana cewa wa anzalna ilayka dhikra kuma mun saukar maka da wannan gargadi littafin alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa mutane abinda aka saukar musu wala'allahum yatafakkarun kuma saboda su yi tunanin abinda bayanin in kai tunani tunani ana yin dan a fahimci abu dan a gane shi wannan yake nuna cewa bayanan da alqur'ani zo da shi kan sufofin Allah bayan Allah musulmi da mu'minai gaba ɗaya sun fahimci wannan abin kamar da manzo yi musu bayanan su والتدبر لا يكون إلا, ف... إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ما لا a ta كذلك التدبر jini. Da wato kaiwa da kawowa akan abu dan ka gane shi la yakunu bayyuwa illa fi ma yumkinu al-wusul ila fahmi sai akan abin da za a iya isa ga gane shi da fahimtar su wanda ake kawo a tadabbur liyatadhakkar al-insanu bima fahimahu minhu domin mutum ya samu wato gargadi ko liyatadhakkar al-insanu don mutum ya iya tuna abubuwa bima fahimahu minhu daga abin da ya fahimta na wannan tadabbur saboda haka ana yi da tunani ana tsaye da hankali a kan abu domin a fahimce shi ake cewa ta dabbo kuma ana yin haka don mutum in ya yi tunanin ya karo abin da ya gano ya ba shi damar wato ainihin wani lokaci da katuna wannan abin da ya fahimta ya gano don aiki da shi wa kaunin qur'ani arabiyan wa kaunin qur'anu arabiyan kasancewar wato alqur'ani an saukar da shi da larabci liyaqilahu man yafhamu al'arabiyya arabiyya dan wanda yake gane yake fahimtar larabci ya hankalci alqur'ani ya fahimce shi yadullu ala anna ma'anahu ma'lum wannan an so ashe ma'anar ayoyin alqur'ani sanannan abu ne wa illa in ba haka ba da ma فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها da bai zama ma babu wani bambanci ba zai kasance an yi saukar da shi da larabci ko an saukar da shi da wani larabci inda da aka ce da aka saukar da shi da larabci da ba a ganewa ba a fahimta to ai da bai da maraba da a saukar da shi da larabci bai da maraba a saukar da shi da wani yare tunda dai ba a gane ta sace larabcin da ba larabcin ma duk ba gane ake su da an saukar da shi larabci don wanda yake fahimta harshen larabci ya fahimci abin da ya kunshi wa bayanin nabi sallallahu alaihi wa sallam alqur'ana lin-nas kuma bayanin da annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi yayi wa mutane na alqur'ani shamilun li bayani lafzihi ya kunshi bayanin da manzo ya akan gundarin lafzan alqur'ani harufansa yadda ya koyar da yadda ake karanta shi ga yadda zaka jana ga yadda zaka shigar da wannan cikin nan ga yadda zaka aje karatunka ga yadda zaka tashi wannan abubuwan da manzo yi bayanin yadda ake bi ya kunshi bayanin da qur'ani wa bayani ma'anahu kuma ya kunshi bayanin da yi a kan ma'anar da wannan lafaza suka kunsa yanayi wannan yake nuna cewa mun fahimci bakin alkur'ani yadda ake karanta shi mun fahimci bayanan da bakakin alkur'ani suka kunsa wanda sufofin Allah da iya bayanin su suna ciki mala ce wa amma al amma a hankalce Bali فلأن من mahal. saboda yana daga cikin abin da ba zai yiwu ba an yunazzila Allah ta'ala kitaban a ce Allah ya saukar da wani littafi aw yatakallama rasulu ko sallallahu alaihi wa sallama bi kalami ko kuma a ce manzansa kira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi wata magana yaqsudu bi hadha alkitab a shi Allah ina nufin da ya saukar da wannan littafi wa hadha alkalam ko shi manzo da i wannan magana an yakuna hidayatan lil khalq a ce ana so wannan abu ya zama shiriya ga halitta wa yabqa fi a'zami al-umur wa ashaddaha kuma ya zama ya tabbata akan mafi girman al'amura mafi tsananin su daruratul wajen larura a fahimta majhulul ma'ana shi kuma ba za a gano ma'anarsa ba a san ma'anarsa ba to ta ku za a gane abu a ce an saukar da alqur'anin nan amma ba a san ma'anarsa ba manzo ya zo ya bayani amma ba a san ma'anar abin da ya faɗa ba to ta za a ce kuwa haka ta faru a hankalta ma ba na ce hankali ma ba zai karɓi wannan ba sai Allah ya saukar da littafin manzo ya zo ya bayani amma da littafin da aka saukar da zantuttukan da manzan yi duk ba a san su ba to me kenan aka su hankali ma ba zai karɓi wannan ba bi manzilatil huruf al a ce qur'anin nan da maganganun manzo sun zama kamar harafan babbaku aka dauko alif aka ce da kai me ma'ana alif sai ka faɗa kada sunan ka faɗa alif ne baki ne to me yake nufi ba za ka iya samun ma'anarsa ba kamar ba wuce ne zai yana cewa da kura da alade sai ka ɗauko da ɗin sai ka ce ne da zai iya baka ma'anar da harabi ne baki ne amma zai iya zuwa da shi ya haɗa wasu baƙaƙe da yawa sai ka samu ma'ana sai ka fahimci abin da ake yi a ba ta da da ike faɗa bahaushe sai ka ce to me a ɗin a fasara ma ne ba za ka samu ma'anar shi baki ba a faɗa su don a faɗi ma'anarsa shi ake har haɗawa a tashi zance mai ma'ana sai to a ce qur'ani gaba ɗaya ya zama kamar harafin babbaku ba zai yiwu ba ko a ce san manzo sallallahu alaihi wasallam kamar harafin babbaku ba zai yiwu ba ko ya ci gaba cewa allati la yufhamu minha shay baƙaƙen da ba a fahimta komai daga su in ka ɗau baƙi shi kaɗai ba zai baka ma'ana ba لأن ذلك من السفح من السفه كو أما نعم ذا مقاساتا من السفه سفه إيه. لأن ذلك من السفه دومين هكذا ينا daga cikin wauta wauta ce a ce an saukar da alqur'ani manzo ya bayani amma da ƙur'ani da bayanin na manzo duk sun zama kamar harafin babbaku da ba a gane ya zama wauta ke ba zai uba ku haka allazi ta'abahu hikmatullahi ta'ala wanda hikima ta Allah madaukake ba za ta karbi wannan ba wa qad qala Allah ta'ala an kitabihi tabbas Allah madaukaki ya ce game da littafin sa alqur'ani kitabun uhkimat ayatu wannan littafin alqur'ani littafi ne da aka kyautata ayoyinsa thumma fussilat sannan aka fayyata bayanin min ladun hakimin khabir tafiyayye ne daga wanda yake masani na kwakwaf shine alkhabir hakim mai sanin inda ya dace sa abubuwa ya wanda yake masanin kwakwaf wanda ya san inda ya dace sanya abubuwa kuma a ce ya yi magana ko ya sauka da littafi amma ba a ganewa ba zai yi ba hankali ma ba zai karba ba ko a ce manzansa da ya fi kowa fasaha da iya bayani ya zo ya bayanin wani littafi amma duk ba a san bayanin nasa ba da bayanin da baƙaƙin harshen larabci duk da abu zai yi ba. malai shaharihi dilalatu sam'i wal aqal wannan shine nunin da dalilai na shari'a wanda aka jiyo daga Allah suke nuni akan cewar siffofin Allah ana iya sanin ma'anarsu amma ana iya jahiltar ainihin abin da suke nufi suke nunarwa amma a fahimci ma'anarsu wannan abu ne mai sauƙi a gurin bayi amma ka ce ga yadda wata saba ta Allah take keke da keke wannan an jahilta su wal aqal haka na ma hankali yi nuni a haka domin ba zai karbu hankali ba zai karbi a ce Allah ya saukar da lissafin sa manzo ya gane littafin amma duba a san abin da suka faɗa ba ba zai ba hankali ma ba zai karɓi wannan ala na bi ma'ani nusus sifat a game da abin da ya shafi masaniyar da muke da ita na sanin gundarin ma'anar siffofin Allah subhanahu wataala muna iya sanin ma'ana amma ba ma iya sanin kaifiya yadda ainihin hakikanin sifar Allah wannan bayi sun ganta amma suna iya fahimtar ma'anar abinda da sifar ta kunsa za su iya fahimtar ji za su iya fahimtar dadi za su iya fahimtar ilimi za su iya fahimtar rayuwa za su iya fahimtar hikima da Allah subhanahu wa ta'ala duk wannan za a iya ganowa a fahimta daga abin da aka faɗa na ma'ana na wato lafazin alkur'ani da bayanai na manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce gaba ta farko ta wannan karatu cewar ƙa'ida ya ce zahirin gundarin bayanan kofin Allah ma'alumatun lana mun san su bi ta wata mahanga bi itibar ta wata izna wa majhulatun lana amma mun jahilce su bi itibarin akhar ta wata mahangar ko wani la'akarin daban fa bi itibarin ma'ana ta ɓangaren sanin ma'anar sufofin Allah da ma'lumatun sanannu ne gare mu wa bi itibarin kaifiya ta sanin kuma ainihin yadda kowace sifa ta Allah take keke da kekenta allati hiya alaiha wanda take kai mutumin jahilta dan Allah bai mana bayanin haka to shi ne muka dauki gaban farkon yanzu muka yi bayani Allah ya kai mu sati mai zuwa gaba ta bin abin da muka jahilta ta bangaren keke da keke ko sai malam zai bayani akan shi Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك